في تكاليم الأظفار المحرم hukuncin yanke farcen mai harama shi wannan mai harama ne amma ba yanke wa kansa farce ba sai ya yanke wa wani shi kuma mai hukuncin ya yanke wa wani a ainihin abin nan قلت لبن القاسم رحمه الله ما قول مالك ما كان مالك في مهرمه ما يحرمني ده حجي كلم أظفار حلالي سيحكي فرشا حلالي نسى وين يقوى تكمل نمي سنة نندي أما يزوى قيلا ما سينكي فرشي sai na tuno sabon birnin kawai na tuna na gan shi da abin da ya shi ma na shakka kamar takalmi ne ta ce yawwa ha ba da ka ba na bakar da yawwa mai kafe ba a hmm? zan kafe in kafe abokar wannan lamu sai ya ce wannan bai kama da bayan kabbar ce ba wakar sati shi ne ana ce masa sati saboda gaba ɗan fulatun jinsa ya ƙare a kai duk inda da dawo dai ba zai fata zama ba sai inda ya ga uku sai ke sati nan ya iya dan ya fara dan ya ƙare to haka aga ga irin wannan suka je aikin hajji wannan yankan farkensu ya ishe su su ci su shan da shi to da yadda ba sai wuce iyaka ba a aikin haji sai ga wani mai harama ba dai su biya ce ba yanke mai kunka sai kama shi ko yanke masa to shi mai hukuncin sa an ko za a bashi ya wuce qala qala malik rahimahullah la ba ka bi dalika shi kenan ya sha ba laifi قلت فإن كلم أذكار حرام wancan halalu ya yankewa to in ya yanke farcen haramu ba mai haramu قال لم أسمع من مالك إيدي بنجد مالك وفي ذلك شيء ولكن المغرب سيدي شي وانجا أكا ينجي وأفرته Tukar ba mai yankan farcen ba. Allazi kulli mas adfaru. La yanbaghi lahu an yukallima adfaru. Bai kamata ya yanke farcen sa ba. Wa huwa muqaddim. In kana allazi kulli mas adfaru. Wanda aka yanke wa ne. أمره بذلك وعلى الذي كل من أبصاره kai da ka ba da hannunka aka yanke ma kai za ka ba da fansa bi annahu amarahu bi zalika shi ya umarce shi da yanke ba. wa in kana ma fa'ala zalika bihi halalu idan halalu ne ya yi masa aw haramu ku na charman sau da kaga mutum ba zai sana'a da haram ba akwai kyaman mai aski ya aske gemu bai halatta saboda akwai karanci kila ma zai kai karahatu tarihi. kana wanzanci ka je ka aske gemu mai abin ko kuma kana tela sai ka dinga tinka irin waɗannan matsatsan kaya mutu ya zo ya auna ta ce da ɗamatsai shi da ɗamatsai shi hannun a auna ce da dama ta shi ko wannan kaɗin irin wannan makaruri ne haram ne kara kara hanci na za ka yi Ka kamar za kana kallon allazi kana cikin harama za ka yanke farce ka za ka kai dai ka yanke to shi makaruri ne ya yi Tunda mutum ba zai taimako a kan sabawa Allah ba awwa na na'im ko yana bacci zai yanke masa fa'ara alallazi fa'ala zalika bihil ina ganin shi wanda ya zo ya yanke din ya yanke masa in yana bacci ko ita shi dole ana yi fidiya tunanu wa kada balagani an malik annahu qala zalika fil na'i ya shi